Bismillahir Rahmanir Rahim daga haduwar haya babi na hudu yayin da mahaifiyarta banda wa'azi da nasiha akan zaman aure babu abin da take mata Aisha dai jin ta take kawai amma a zuciyarta takan ce ita da za ta auri wanda take so ga kuɗi ai babu wata matsala da za ta same su lafiya kalau za su zauna dama abin da ke haɗa ta faɗa da Habibu rashin kuɗin shi, yanzu kuma ta samu babu sauran faɗa. Ɓangaren Maryam bata san abin da yake faruwa ba, domin kuwa tun da ta fara samun sauƙi ba ta ga ƙeyar Sani a gidansu ba, hakan ya sa take ɗan taɓa gyaran jiki haka, a cewar ta ƙilan zai mata bazata ne ya zo kawai ya ce ta fito su koma sabon gidansu, tun da dama ya ce komi ya zuba a ciki. Ganin ta samu sauƙi sosai mahaifiyarta da kanta ta ce, Maryam ina ganin tunda kin samu sauƙi ki kira mijinki ki shaida mashi, wataƙil aiki ne ya mishi yawa shi yasa bai samu zuwa ba. Maryam ta ce to insha Allah za ta kira shi anjima. Aisha babu laifi tana ɗan gyara, duk da ba wani dogon lokaci aka saka ba za a ɗaura auren. Kimanin sati uku kenan da saka ranar auren Aisha da Sani, wanda ya daidai da sauran sati ɗaya a ɗaura auren. Maryam tun tsawon lokacin da suka yi magana da mahaifiyarta a kan ta kira Sani, take kiran shi amma wayar a kashe, har ma ta haƙura ta daina kiran shi. Yau Litinin wanda ya yi daidai da saura kwana uku ɗaurin auren Aisha, domin ranar Alhamis za a ɗaura a yi tariya ranar Asabar. Shiryawa ta yi cikin doguwar riga ta yi mata kyau sosai, ta fito domin tafiya gidan ƙawayenta ta ƙara shaida masu biki, inda ta yanke shawarar za ta biya gidan su Maryam ta shaida mata ɗaurin auren. Bata sha wahalar gane gidan ba, tunda dama gidan ba baƙonta ne. Da fara'a sosai a fuskar Maryam ta tarbi Aisha bayan sun gama gaisawa da mutanen gidan. Ɗakin da Maryam take ciki suka shiga, zo ku kallo wajen Aisha. A zuciyarta take ayyana wani irin kuɗi su Maryam suke da su ne yanzu. Wannan ɗakin ko ita bata samu arzikin shi ba ai lokacin da take auren. Maryam ce ta yanke mata tunaninta ta hanyar shaida mata. ai za su tare sabon gidansu ranar Asabar, domin kuwa mahaifiyarta ta ce ko da ba a samu wayar Sani ba lallai dole ta tare a ranar Asabar, zaman ya isa haka. Aisha ba ta nuna alamun komi ba ta ce Allah ya nuna mana, ita ma ta zo ne ta shaida mata ɗaurin aurenta da za a yi ranar Alhamis, za ta tare ranar Asabar. Cike da mamaki Maryam ta ce ke Aisha kar dai ki ce mana kun rabu da Habibu. Aisha dariya ta ce ga zahiri ma tunda na zo yau gayyatar ki ɗaurin aure na? Jinjina kai Maryam ta yi ta ce Allah ya tabbatar da alkhairi. Sai dai na baki haƙuri don ba zan samu damar zuwa ba. Mama ba za ta bar ni na fita ba sai dai daga baya mun zo mu ga ɗaki insha Allah. Aisha ta ce haba ai babu damuwa tunda ana tare ma ba a rabu ba. Maryam da bata san inda Aisha ta dosa ba ta ce ai kuwa kam. Daga nan suka ci gaba da fira har rana ta yi sanyi. Aisha ta ce za ta tafi gida, Maryam har bakin hanya ta raka ta kafin ta juya, domin yau ta yi niyyar kiran Sani saboda an samo mata sabon layin da ya canza. Aisha gida ta wuce direct, ba ta biya ko ina ba. Dan gyaran jikin da ta dan fara ta ce ba ta son shiga rana ko kaɗan. Maryam tana shiga gida ta ɗauki wayar mamansu ta kira Sani da ita. A lokacin Sani yana sabon gidan shi yana ƙara dubawa abin da babu ya saka, saboda nan Aisha za ta tare, sai ga kira da baƙuwar namba, kasancewar da ya saka sim ɗin bai saka namba ɗin 'yan gidan su Maryam ba ko ɗaya, ya yi zaton Aisha ce ta kira shi da wani sabon layin, don haka yayi saurin ɗauka, kafin ta tsinke. Da siririyar muryarta ta yi sallama. Kasa amsawa Sani ya saboda tsananin shak ɗin da ya shiga na lokaci ƙalilan, wata sallamar ta kuma yi, wacce ta sa shi dawowa nutsuwar shi, ya amsa yana ina alamun rashin gaskiya karar a fuskar shi da maganar shi. Maryam ta ce ranka ya daɗe, dama talaka yana samun magana da ku? Washe baki ya ya ce haba dai Maryam wannan wace irin magana ce, dan Allah ki daina faɗin haka. Wallahi na san ni mai laifi ne shi ya kika ga na kasa zuwa kuma na kasa kiranki amma ki min afuwa please a gafarce ni. Maryam murmushi tayi ta ce babu komi ai, dama na kira ka ne na shaida maka. Ranar Asabar zan dawo na tunda Allah ya bani lafiya. Washe baki yayi domin shi fa wannan muryar tata da ya ji ta sa ya manta da wani aure da ke gaban shi, dan haka yace Allah ya kai mana rai. Ai kuwa naji ji daɗin hakan sosai. daga haka suka ɗan taɓa fira suka yi sallama inda yace zai kira ta idan ya gama abin da yake yi sai da ta kashe wayar ya tuna ai ranar asabar ɗin Aisha za ta tare ita ma inna lillahi ya zai yi ko da yake ai Maryam tana da haƙuri babu abin da za ta ce ƙilan ma daɗi zata ji ya yi mata abokiyar zama da wacce suka yi haya tare wannan tunanin shi ya kawar mashi da duk tsoron da ya fara tsartuwa a zuciyar shi yana niyyar barin gidan ne wayar Maryam ta ƙara shigowa inda ta tambaye shi shin sabon gidan za ta taho ko kuwa tsohon gidan, cike da in-ina ya ce sabo amma Asabar ɗin za ku zo, ba za ki bari zuwa wani satin ba? Cike da mamaki Maryam ta ce ko miye dalili? Ya ce kawai ina so in yi wasu ‘yan gyare-gyare ne ki bari sai su yi ɗin kamar zai fi. Murmushi Maryam ce wanda har Sani sai da ya ji sautin fitowar shi, kafin ta ce gaskiya ba zan iya ba Sani, Ai na ɗauka kai ma kana cike da ɗokin son kasancewa da ni kamar yadda nake ɗoki. Shin ko dai ka gaji da ni ne ban sani ba? Sai in ce ka sauwaƙe mini kawai in huta. Ta ƙarasa faɗa da ɗan ɓacin rai a muryar tata. Yi haƙuri Maryam ba haka ba ne, Allah ya huci zuciyarki. Sai kun zo Allah ya kawo ku lafiya. Amin Maryam ta ce sannan ta kashe wayar. Zufa ce ta kwararo masani saboda ya san ranar akwai tashin hankali. Maryam ta ga ya ƙara aure. kuma wacce suka zauna tare gidan haya. Kai gaskiya anya duk hakurin Maryam ba zai ƙure ta ba kuwa? Amma ya san yadda zai yi. Zai ce ma Aisha a kawo ta da rana, in ya so ita Maryam ta dawo da dare, tunda fat ɗin ba ɗaya ba ne ƙilan ya samu sassauci wajen ta Da wannan shawarar ya samu hankalin shi ya ɗan kwanta. Sani kasuwa ya wuce bayan ya gama duba gidan. Sai dai babban abin da ke tayar mashi da hankalinsa a kasuwar shine shagon shi da babu kaya sosai, ya yi ƙasa ba kamar da ba. Yana yin kasuwar ne kawai a yanzu, amma ba wani samu yake sosai ba. Amma duk da haka bai damu ba, sai faman kashe ma Aisha kuɗi yake yi tamkar budurwa, domin kuwa hatta lefe irin na wata budurwar ya yi mata. Ranar da aka kai lefen Aisha, faɗi take yanzu za ta yi aure, aure na maiko ba na wahala ba. Maryam bayan sun gama waya da Sani, tunani ta ɗan fara na canzawar Sani. domin ta san ba haka yake ba, to ko meye ya canza shi oho, ganin tunanin ba zai yi mata maganin komi ba, ya sa ta watsar da shi ta tashi ta ci gaba da 'yan shirye-shiryenta. Habibu ya samu labarin auren Aisha da Sani, wanda har hakan ya so ba shi mamaki, amma da ya tuna abin da suka yi da auren shi sai ya ji ƙara ma su yi auren, sai dai kuma ƙasan zuciyar shi yana jin tausayin Maryam, saboda ya san ba ta da lafiya. Wataƙilma ma ba ta san abin da ke faruwa ba. Ganin wannan abin bai shafe shi ba ya sa shi cire tunanin abin a shi Rana ba ta ƙarya aka ce sai dai uwar ɗiya ta ji kunya. A yau Alhamis kamar yadda aka saka haka mutane suka shaida ɗaurin auren Aisha da Sani a kan sadaki dubu talatin, wanda ya samu halartar mutane masu yawa, ciki kuwa har da Habibu, saboda ko kaɗan yanzu baya jin ƙaunar Aisha a ranshi, ballantana ya yi kishinta. hakan ya sa ko da Sani ya shaida mashi ya ce zai zo insha Allahu. Bayan ɗaura aure ne wasu daga cikin dangin Aisha suka je suka yi wasu kaya gidan amaryar domin sun ce ba su son su zo tariya kuma suna aikin. Kamar yadda suke faɗi ɗakin Aisha ya yi kyau sosai, ga gidan ma ba laifi ya yi kyau sosai gaskiya, kowa sai son barka da fatan Allah ya ba da zaman lafiya, zo ku ga shi haƙora wajen ango. Gaisawa kawai yake yi da mutane, ana taya shi murna, Banda wasar baki babu abin da yake yi, sai dai mutane suka rage yawa ne tukuna ya shiga da abokan shi suka gaisa da iyayen amarya, har ma suka yi hotuna da amarya. Ɓangaren Habibu gini yake babu ƙaƙƙautawa, domin kuwa ya kusan kammalawa. Ɓangaren kasuwancinsa shi ma sai son barka, sosai yake ganin ci gaba a cikin shi, shi ya sa ma ya ce bene zai yi ginin nashi. kuma alhamdulillah ya kusa kammalawa. Duk wannan bidirin da ake yi Maryam bata sani ba, kuma ranar ɗaurin auren Aisha sai da ta kira ta ta yi mata murna, har take tambayar ta yaushe za ta tare ta ce mata ranar Asabar. Maryam ita ma ta shaida mata ai Asabar za ta koma sabon gidansu. Aisha ta yi mata alasa alkhairi. Tana kashe wayar ta fashe da dariya ta ce sai dai mu koma tare, in dai wannan sabon gidan ne. Kamar yadda aka saka ranar tariya Asabar. Bayan ɗaurin aure da kwana biyu, to bata canza zani ba, sai dai Sani ya yi ƙoƙarin shaida wa Aisha cewa waɗanda za su rako ta su kawo ta da rana ba sai dare ya yi ba, duk da ta so ta ji dalilin hakan amma ya toshe hanyar tambayar, babu yadda ta iya ta ce to shi kenan za su zo insha Allah, yau take Asabar, kamar yadda al'adar Bahaushe take, akan zo roƙon amarya a gidansu, haka aka zo roƙon Aisha amarya Ba su wani ɗauki lokaci ba aka kammala dukkan abin da za a kammala aka tafi da amarya gidan mijinta bayan ta sha nasihohi sosai wajen iyayenta. Idan ba ku manta ba, Maryam ta ba wa Aisha kayan ɗakinta. su ne ta kwashe ta haɗa da nata kayan ɗakin ta saida ta ƙara siyan wasu abubuwa a ta kasancewar Sani ya zuba musu furnitures masu kyau a ɗakin kowaccensu Maryam sai da aka yi sallar isha'i sannan wasu daga cikin dangi suka fara shirin raka ta sabon gidansu domin kuwa su murnar za ta tare sabon gida suke yi ba su san akwai wata cakwakiya a gidan ba tamkar wata amarya haka Maryam ta caɓa ado har da sarƙar gwal ta saka da awarwaro abin ka ga farar mace yadda take walwali duk inda ta gifta sai ka rantse da Allah ita ce amaryar sanin cikin motocin yayanta suka gangara gidan duk da babu nisa tsakaninsu amma sai da hajiyarsu ta ce a je da motocin tunda suka shiga gidan kamshin turaren wuta ya daki hancinsu murmushi Maryam ta ta ce lallai sani har da turare aka saka wata daga cikin waɗanda suka zo tare ta ce ai kuwa dai ga gidan nan sai kamshi yake bazawa masha Allah ga kuma haske ko ina ya gauraye abin dai sai son barka. Kamar yadda Musulunci ya koyar da mu yin sallama idan za mu shiga waje ko da babu kowa, to haka su Maryam suka rangaɗa sallama ba tare da sun yi tsammanin za a amsa musu ba, sai dai surutunsu ne ya katse lokacin da suka ji muryar mace ta amsa daga ɗayan ɗakin da suke jiyo kamar motsi. Amsawa ta ce su shigo tana zuwa. Kasancewar mu haɗu a falo ne tsarin gidan, dole dama za a riƙa haɗuwa a falo ɗin. Maryam tun lokacin da aka amsa sallamar ta ji kamar ta san muryar na, amma ta kasa tunuwa ina ta santa Kasancewar ba su da makulli a hannunsu, ya sa dole suka zauna a ƙayataccen falo ɗin da ya ji kayan alatu, daidai na mai rufin asiri. Aisha ta kusan ɗaukar minti goma kafin ta fito tana cewa sannunku da zuwa, ku yi haƙuri na bar a zaune ina shiryawa ne. Tun daga ƙasa zuwa sama Maryam ta fara binta da kallo. kasancewar tana son ta karyata muryar wacce kunnuwan kunnuwanta ke jiye mata. A razana Maryam ta miƙe tsaye, har tana niyyar bige ta kusa da ita ta ce Aisha, Aisha da murmushi ta ce Maryam dama ku ne, wallahi ban ɗau muryar ku ba ku yi haƙuri. Kasa samun wanda zai tanka wa Aisha aka yi, saboda su dai 'yan rakiya ba su gane ta ba. Maryam ce ta yi ƙarfin halin cewa, Aisha kuma nan gidan kuka dawo ne? Ina Habibun? Dama wajen shi kika koma auren da kika yi? Aisha da murmushi a fuskar ta ba tare da tsoron komi ba ta ce, "Ai ba tare da shi muka dawo ba, ni kaɗai na dawo ni da mijina." Maryam ta ce, "Ban gane ke da mijinki ba kamar ya? Shin ko dai mun yi ɓatan kai ne jama'a?" Ta juya tana tambayar waɗanda suka zo tare. Maganar Aisha ce ya hana a samu wanda zai amsa tambayarta, inda ta ce, "Kada ki damu Maryam, kin san mun saba da juna. Mun yi zaman amana da kuma mutunci." So ma yi saurare. Bari mu dakata a nan shirinmu na gaba insha Allah za mu tashi.